Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim Garba. Maka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata 24 ga watan Mayu. To a cikin shirin za ku ji cewa akalla mutum hudu suka rasa rayukansu a jihohin Bayelsa da Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya yayin gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar kujerar majalisar dokokin jiha. to an je zaben ne aka samu gwagwarmaya wani ya fito da bindiga ya harbi daya to a lokacin da wannan abin ya faru polisa wanda suke na a gurin kafin su shiga cikin inda ake yi kiwon da yawan nan ya gudu daga gurin. A Nijar kuma za ku ji koken makiyaya na garin Ungurti a jihar Diffa game da yawan mace-macen dabbobinsu sakamakon wani sinadari da ke fitowa daga kamfanin haƙo man fetur. duk matsalolin da muka samu ko ina an bude kan kan na petrole kyawan da dabbobin suke ci ma ko ina dajin in ka je gashi nan mai ne gani wani guba suke zuba bisan wani ijiyoyin da suke rasharshi to wannan guba ita take sawo take kawo mana matsala dabbobin suna ci wa'ansu har suna samun cuta wa'ansu har mutuwa suke Kuna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabata da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. Kasar Rasha ta daɗa zafafa hare-haren da take kaiwa kan sojojin Ukraine a gabashin ƙasar ta Ukraine a yau dinnan talata a yunkurinsu na kama yankin Donbass watanni uku bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya umarci sojojinsa su mamaye Ukraine da tsammanin zai iya gaggauta kwace ƙasar ya kuma hambare gwamnatinta. Yakin ya fi tsanani ne a biranen da ke ƙarƙashin ikon Ukrainiyawa irin su Severodonetsk da ke gabar gabas da kogin Siversky Donetsk da Lenschan wanda ke gabar yamma, ta yadda sojojin na Rasha ke ta dannawa daga sassa uku don su musu ƙawanya. Gwamnan lardin lohans Sarhi Gaidai wanda bai Ukrainiya ne ya ce an ninka barin wutar da ake yi kan birnin Severodonetsk sau da dama. A takaice dai ruguza birnin ake yi, in ji shi. mutane kimanin dubu goma sha biyar ne ke cikin birnin iran ta yi gangamin jerin gwano na biso a yau dindan talata a tsakiyar tehran babban birnin kasar ga ɗaya daga cikin dogarawan juyin juya halin kasar kanar hassan sayed hodai wanda wasu mutane biyu bisa babur suka harbe har kuma kwamandan dogarawan tsaron ya ce labudda sai ya ɗau fansa. Gidan talabijin ɗin gwamnati ya nuna cincirindan jama'a zagaye da motar da ke ɗaukar makarar gawar Kwadai wacce aka lulluɓa da tutar ƙasar Iran, aka kuma zuba fulawoyi a kai. Masu makoki na ɗauke da hotunan Hodai wanda aka bindige shi da tsakar rana a harabar gidansa a tsakiyar birnin Tehran ranar Lahadi. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba yau dinnan talata ya yi kira ga gwamnatocin sauran kasashe da su tura ƙarin kayan yaƙi kuma cikin gaggawa don agaza ma Ukraine a yaƙin da take yi da Rasha. An yi gaggawa idan aka ɗauka cewa yanzu Ukraine na da dukkan makaman da take bukata abinda Kuleba ya tura ta kafar Twitter yau talata kenan. Ya ƙara da cewa farmakin da Rasha ke kaiwa a Donbass yaƙi ne na rashin imani mafi tsanani a turai tun bayan yaƙin duniya na biyu ina kira ga abokan hulɗa da su hanzarta tura makamai musamman ma mlrs da bindigogin atulare masu dogon zango da apc ma'aikatar tsaron burtaniya yau dinnan talata ta ce sojojin rasha sun ƙara tsananin yakin da suke yi a yankin donbass da ke gabashin ukraine yayin da suke ƙoƙarin yin ƙawanya ma birane da dama ciki har da sorodoniska ta ce muddin Sarodaniska ta fada hannun Rasha to ilahirin yankin Luhansk zai kasance ƙarƙashin mamayar Rasha. a yayin da wannan ne burin rasha a yanzu wannan wani bangare ne kawai na yunkurin da rasha ke yi na kwace donbas Ƙasashe wajen ashirin za su tura kayan yaƙi don agaza ma ukraine a cewar sakataren tsaron amurka leo estin bayan kammala zagaye na biyu na ganawar kungiyar tuntuɓa ta kare ukraine Ƙasashe da dama za su bayar da gudummawar bindigogin atilare masu muhimmanci, kayan kare gaɓoɓin ruwa, tankokin yaƙi da sauran motoci masu silki. Wasu ƙasashen kuma sun yi tayin sake horar da sojojin Ukraine da kuma raya rundunar sojinta. abinda Austin ya gaya ma manema labarai kenan jiya litini a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon. Kasar Denmark za ta taimaka ma sojojin Ukraine da kunamun harba rokoki da makamai masu linzami a yayin da ita kuma jamhuriyar Czech ke shirin tura jiragen yaƙi masu saukar ungulu, tankokin yaƙi da kuma rokoki. Shugabannin kasashen Australia, India, Japan da Amurka sun haɗu yau talata a birnin Tokyo na ƙasar Japan, inda suka yi alkawarin mai da yankin ƙasashen India da Pacific wato Indo-Pacific buɗaɗɗe tare kuma da yakar canjin yanayi da haɗa gwiwa wajen yaƙar annobar COVID-19. Da yake jawabi a farkon buɗe babban taron na ƙawancen da ake wa lakabi da COT, shugaban Amurka Joe Biden ya ce mamaye ukraine da rasha ta yi ba matsalar turai ba ce kawai matsala ce ta duniya baki daya ya kara da cewa dole ne kulle yomin a kare ka'idar nan ta yankin ƙasa da ɗiyaucinta da dokar ƙasa da ƙasa da kuma 'yancin ɗan adam ko da a ina aka saba ma hakan a duniya shi ma firaministan japan fumio kishida ya taɓo batun yaƙin ukraine a jawabinsa na buɗe taron inda ya ce ba za mu bar irin wannan al'amari ya faru a yankin india da pacific ba Wata kotu a birnin Moscow ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru tara ma ɗan adawar siyasa Alexei Navalny wanda tunuma yake tsare saboda wani hukuncin kuma da aka yanke masa wanda shi da magoya bayansa suka kira bita da kullun siyasa. Navalny ya gurfana a zaman kotun na yau dinnan talata ta kafar bidiyo daga wani gidan yari da ke yangin Vladimir. Rikakken mai sukar fadar Kremlin ɗin ya yi amfani da bayaninsa na ƙarshe a kotun wajen yin tur da hukumomin rasha saboda ci gaba da mamaye ukraine babu gaira babu dalili sannan ya sake jaddada kalamansa na baya cewa dukkanin zarge-zargen da ake masa sharri ne kawai na siyasa da Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mutum hudu ne bayanai suka nuna cewa sun mutu a jihohin bayelsa da akwa ibom da ke kudancin najeriya yayin gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar kujerar majalisar dokokin jiha na jam'iyyar pdp rundunar 'yan sanda a yankin ta tabbatar da aukuwar lamarin haka kuma ta ce tana neman wanda suka yi wannan kisan ruwa a jallo wakilinmu a yankin niger delta lamida abubakar sokoto ya aiko mana da rahoton kan hakan rahotanni daga jihar bayelsa da kuma jihar akwa ibom da ke yankin niger delta na nuna cewa rayuka da dama sun salwanta a yayin zaben fidda gwani na jam'iyyar adawa ta pdp a kasar wanda ya gudana a yankin a baya-bayan nan jihar bayelsa dai an kashe wani matashi musamman a karamar hukumar obia da ke jihar a yayin zaben fitar da gwani kamar yadda wani ganau ya shaida wa muryar amurka The primary is na it was only one somebody that uh, died in Ogbena Yana cewa ne sunana Eric Daniel na gaggawa ɗaya a yayin tashe-tashen hankulan kuma an kashe wani matashi mai suna Michael wanda aka fi sani da suna Tampolo. Haka kuma gwamnan jihar ta bayelsa ya yi Allah wadda da faruwar lamarin sannan kuma ya ba da umarni na gudanar da cikakken bincike domin kamo waɗanda suka aikata wannan laifi. Rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce a tsaye take na ganin an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki musamman na kashe matashin haka kuma rundunar ta ce mutum ɗaya ne ya rasa ransa dsp asmin buswat shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa to an je zaɓen ne aka samu gwagwarmaya wani ya fito da bindiga ya harbi ɗaya to a lokacin da wannan abin ya faru polisa wanda suke na a gurin kafin su shiga cikin inda ake yi kiwon da ya wannan ya gudu daga gurin kuma mun riga mun fara neman wanda ya yi wannan kisan A can jihar Akwa Ibom bata sauya zane ba inda bayanai suka nunar cewa akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu a yayin zaben fitar da gwani na jam'iyyar PDP a jihar ta Akwa Ibom gama abin da wani ganau ke shaidawa muryar Amurka. Yana cewa ne akalla mutane uku ne aka kashe musamman a karamar hukumar Ini da ke jihar ta Akwa Ibom yayin zaben fitar da gwani na jam'iyyar pdp lokacin da abin ya faru mun yi yunkurin sanarwa jami'an tsaro amma kuma suka ce suna gudanar da wani taro kamin su zo karamar hukumar abin da ake gudu ya riga ya afku dsp dick madon shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta akwa ibom kuma na kira shi ta wayar salula kan wannan lamarin sai dai kuma ya shaida min cewar suna gudanar da wani taro a birnin ekko to amma dai suna gudanar da bincike domin gano adadin waɗanda suka rasa rayukansu to sai dai kuma an ɗage zaben fidda gwani a yankin kudu maso gabashin ƙasar na jam'iyyu da dama sakamakon sabon salo na hare-haren 'yan ƙungiyar ipoc da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar biyafara sunana alhaji galadiman Eh, a yankin nan kasar nyamurai, kusan ko ana zaman ɗanɗa da su kansu nyamuran, da mu kuma mutanenmu ba wanda hankalin sai ya kunci don wallahi da yawa wasu suna kaura suna yowa arewa ne ma ku nyamuran ma nake gama masu gari suna gudu kai ne zaman me kake. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. An gaishe ka Lamido Abubakar Sokoto gabar mu Nijar inda koken makiyaya na garin Ngorti a jihar Diffa game da yawan mace-macen dabbobin su sakamakon wani sinadari da ke fitowa daga kamfanin haƙo man fetur. Ga wakilin murya Amurka a Agadas Abubakar Isa dauke da ƙarin bayani. Shekaru ɗaya goma sha shida kenan da kamfani na hako man fetur ke gudanar da ayyukansa a garin nan gurti musamman ma a karkarar agadam wanda ya ba da damar kafa matatar man fetur ta da magaram da ake kira soraz a shekarar 2011 to sai makiyaya a garin nan gurti sun bayyana cewa kafuwar wannan kamfani ya janyo babban koma baya a fannin kiwon dabbobi a garin nasu sakamakon wannan sinadarai da kamfanin ke fitarwa. Sharif Abdallah shine shugaban kungiyar makiyaya a garin na Ungurti ya yi mini ƙarin bayani kan wannan al'amarin kamar haka. Cikin matsalolin da muka samu ko ina an buɗe kan kan na fetroli kyawan da dabbobin suke ci ma ko ina dajin in ka je gashi nan mai ne gani wani guba suke zuba bisan wani ijiyoyin da suke rashe to wannan guba ita take sawo take kawo mana matsala dabbobin suna ci wa'ansu har suna samun cuta wa'ansu har mutuwa suke ba mu iya kiyasta mu ce kaza ne amma da yawa a cikin makiyayan mu an samu mutuwan dabbobi ana samun irin wannan abubuwan da yawa akwai wanda sun mutu an zo an bincika an gani eh lalle haka nan ne akwai guban da suka ci kenan an ba su ma asaran su kaɗan a ciki akwai kuma wanda bai zo da lokacin ba abun ya wuce yayi asara to mu shine aikin mu makiyaya ban mu da wani aiki ban mu da wani dukiya shine dukiyar mu kenan bisa wannan abun yana kawo mana matsala sosai stadir kenan kiwon ba abun da muka sani a da bane abun ya kawo canji sosai sakamakon dai wannan al'amari na yawan mace-macen dabbobi a garin nan gurti a shekarun baya magabatan kamfani na haƙo man fetur sun bullo da wani tsari na bayar da diya ga duk makiyayin da ya rasa dabbobinsa sakamakon fitar wannan sinadarin to sai dai bayan bullowar rikicin boko haram a shekarar 2015 a jihar ta difa biyan diyar ke tafiyar hawainiya sakamakon ƙaurar da magabatan wannan kamfani suka yi zuwa da magaram. To amma a cewar shugabar hukumar ngurti Mamman Sagiru hukumarsa za ta ɗauki wani mataki na daidaita wannan al'amarin. Kasan shi wuri can ma zamanto ana irin wannan ayyuka. na na kamfaninnika to za a dinga samun matsaloli wasu lokutan ma sun zo mana da kamar matsalar kamar dabobinsu suna fuskantar wato barazanar gurɓacewar yanayi na eh, dangace da kasancewar wannan ma'aikatan to amma da muka samu irin abubuwan mun kirayi kwararru na bangaren kiyo sun zo sun yi gwaje-gwaje sun tafi da shi wanda har yanzu muna jiran su kawo mana sakamako don mu tabbatar shin abin da mutanen suka ce haka ne ko ba haka nan bane ba a yanzu haka haka zancen da nake maka muna nan kan gaba ta yin wata mission da minister de petrol da gwamna da munan prefecture da komin za a zo mu shiga cikin daji nan mu diba mu gani dangance da irin koke-koken da mutane suke kawo mana wanda ya danganci su ta kiyo kuma da wannan aikin da ake na na petroli A yanzu haka dai masu fada aji a jiha ta Difa sun fara safa da marwa na ganin an gaggauta magance wannan matsalar domin kare abubuwan da zai iya biyo baya. Abukar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Madalla a da Abubakar Isa har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana. A yanzu haka dai, masu neman mukaman siyasa a babban zaben shekarar baɗi a Najeriya na ci gaba da ƙalubalantar junansu ta fannoni daban-daban da suke ganin za su iya cimma nasarar biyan buƙatar su. A nan jihar Neja dai, tuni aka fara nuna wa juna yatsa a tsakanin magoya bayan gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello mai neman goyon bayan masu da 'yan takara na jam'iyyar apc da ake kira delegate domin ganin sun zaɓe shi a matsayin ɗan takarar kujerar sanata mai wakiltar yankin Niger ta arewa da kuma magoya bayan ɗan majalisar dattawan najeriya sanata aliyu sabi abdullahi mai neman ganin ya sake zarcewa a wannan kujera. Magoya bayan Sanata Aliyu Sabin dai sun yi wani korafi a kan shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger Honorable Zakari G. Kantoro har ma suka rubuta wata takardar koke ga uwar jam'iyyar ta ƙasa da ke Abuja a kan zargin yana nuna goyon bayansa ƙarara ga gwamna Abubakar Sani Bello. Malam Abdulmumna Atta shine ya yi magana a madadin Sanata sanata aliyu sabi abdullahi akan wannan korafi nasu. Gaskiya ne alhamdulahi saboda rashin adalci na shi wannan shugaban jam'iyya ta APC na jihar Niger wato Honorable Hadul Zikan Toro makamin bargo. Saboda a lokacin da tsohon kwamishina na land barista Muktar na Sale ya sai fom din takarar dan majalisar tarayya na bargo a gwara ya kai mai fom din domin ya gani. A wannan wurin ne yake cewa shi yana tare da gona baka Sani Bello domin a takarar da abubakar sani bello yake na takarar sanata yana tare da shi ɗari bisa ɗari ba ma yana tare da shi ba yana gaba ma gaba su ne shi ne gaba gaba a wajen wannan takarar sa'an nan kuma ya ce duniya a gama duniya cewa lallai lallai da kan shafari bidiyo na nan mun sa mun yi attachin da bidiyo din a cikin takardar da muka aika wadda muka kai a national headquarter bidiyo wannan bidiyo na nan a cd musa shi yana nan mun kai ƙorafi shugaban ƙasa muhammadu buhari shi wanda yake shine jagoran jam'iyya sa'an nan da shi kuma dattijan arziki shugaban jam'iyya na ƙasa sanato abdullahi adamu a wurare daban daban-daban sun faɗi cewa sun faɗa ma 'yan takarkaru mabambanta cewa za su ba da filin inda za a yi adalci da haka 'yan takarkaru su kwantar da hankalinsu za a yi masa adalci wanda idan aka yi zaɓe zaɓen da za a yi wanda in mutum da shi ya sha ƙasa ya san ya sha ƙasa to amma wannan tafiya a mun fi kowa ƙarfi ƙwarin gwiwa na faɗi da so da yawa cewa da yadda Allah za mu kada mai mu kada mai girma gwamna. To sai dai kakakin APC na jihar Niger Alhaji Musa Sarkin Kaji da ya yi magana a madadin shugaban na apc a jihar niger ya ce wannan zargi ba gaskiya ba ne kullum dai ni magana na guda ɗaya ne cewa ba yadda za a yi a siyasa ka hana kowa ra'ayinsa ko ka hana shi faɗin albarkacin bakinsa tunda Allah ya kawo mu cikin fage na siyasa kowa ya zo ya wasa gwaninsa ko kuma kowa ya talla hajarsa to a cikin gida dai a wannan korafi ba za ka rasa shi ba tunda an same shi a waje a cikin gida ba za a rasa ba amma abinda na sani da shi mai girma ciyaman mutum ne mai adalci mutum ne mai kimantawa daidai gwargwado kuma korafi da suka yi a wani tunanin su dai daban amma shi dai na farko ba hana kowa siyan fam ba ba a ce kada wani a siyar ma da wani ko kar a siyar ma da wani ba su korafin da suke yana kamfen a zaɓi wani ɗan takara kar a zaɓi wani ɗan takara wato yana gaya ba jama'a musamman delegate cewa su zaɓi gwamna kar su zaɓi sanata mutum ya ji tsoron takara ko wani abu daban amma shi a mazaunin shi ne da shugaba balansin yake kuma a mazaunin shi na shugaba don wannan yana takara da mai girma mai girma gona lida ne na jam'iyyar apc a jihar niger wannan wani abu ne daban amma a mazaunin shi na ciyaban bai tara wasu ya ce ku yi wane kar ku yi wane ba domin mai kullum maganarsa shine ku je ku zaɓi abin da jama'a ke so saboda general election to idan ya fito wai suna faɗin haka korafi irin tasu wanda ba za a rasa ba amma ni abin da na sani da kuma abin da muka sani akan mai girma ciyaman a mazaunin shi na ciyaman shine bai fito karara ya ce ku zaɓi wani kar ku zaɓi wani ba. Eh, amma akwai wani bidiyo da suke kafa hujja da shi inda yake jawabi a gaban na sale cewa shi fa yana tare da gwamna a takarar sanata din nan. a eh, wannan bidiyon a eh, mazaunin shi na jikan toro ke hmm. amma a mazaunin shi na ciyaman a ko ina ya fito karara muna da bidiyo muna da rahotanni da dama da ya fito karara na baina wa jama'a cewa zai adalci a cikin lamarin tauran kuma a ba kowa hakin sai eh amma baka ganin kamar a matsayinsa na jikan taura din eh, in ya fito ya ce ga ra'ayinsa na kashin kansa tunda shugaba ne wasu za su yi wata fasara daban Wanda daban ai babu babu yaro a cikin yan takara ko kuma babu yaro a cikin masu jefa kura kowa na da hakinsa ba zai ma kowa dole ba a halin da ake ciki kuma shugaban majalisar dattawan najeriya sanata ahmad lawal ya kawo wata ziyarar neman goyon bayan masu zaben yan takara a jihar Niger a sa na ganin jam'iyyar ta APC ta ba shi tikitin tsayawa takarar neman shugabancin Najeriya a zaben na shekara ta 2023. Ga kaɗan daga cikin jawabin da ya yi a wurin. Ga irin abin da mu za mu iya yi kuma yanzu shekaru 23 da na yi a cikin majalisa ya ba ni dama na koyi sanin makamar aiki. Ina aiki tare da shugaban ƙasa yanzu zan ce shekara uku kenan a zamana na sanar president saboda haka ina gani ina kuma yin abin da zan ce gudanar da gwamnatin tarayya ne saboda haka ina da fahimtar matsalolin da najeriya ke ciki da nasarorin da najeriya ta samu da bukatun da najeriya take da shi don a gyara gobe ta yi kyau ina son in roƙi alfarma na cewa idan ƙuri'un niger randa za a kaɗa su sai an ba wani ba ni ba to kada ya wuce kashi goma a fitar da zakkan a bani ƙuri'u amma ina son tabbatar mana nan dukkan masu neman mukamin nan mu ashirin da wani abu kowa aka bashi dama zai iya kuma ni ina girmama kowa a ciki daga masu gidanmu ne sai abokanmu da sauransu amma kun san san so so ne ko san kai ya ne wannan ba san zuciya ba ne san kai ne sanata aliyu sabi abdullahi ya ce suna murnar shigowar shi a jihar niger da farko dai ina taya Eh, shi shugaban namu eh, murnan cewa Allah ya nuna lokacin da ya shigo wannan jiha namu mai albarka bisa ci gaba da neman watan zaɓe. Allah ya bashi nasara. Tabbas eh, shi shugaban mu na majalisar dattijai Sanatu Ahmed Lawan a Sadarnan Bade mutum ne jajirtacce wanda gaskiya ma'amalan da na yi da shi daga lokacin da na san shi zuwa yanzu wanda zan ce na san shi da dadewa kafin ma shigo majalisa to amma dai zuwa na majalisa da watan mu'amalar da muka yi yana da halaye wanda gaskiya irin halayen da ake nema kenan a wannan kasa a wannan lokaci mutum ne mai aƙida in ya tsaya kan gaskiyan abu ya tsaya kenan ba kaga a san mutum da wani abu musamman ma a ce an san ka bisa kan tsayawa kan gaskiya to ba karamin abu ne ake bukata yanzu haka ba kuma shi mai son a yi tare ne bayanai dai na nuna cewa masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta apc na ci gaba da tuntuɓar juna domin marawa juna baya gabanin zaben fidda gwani na 'yan takara na jam'iyyar ta apc da ake sa ran farawa a ranar alhamis din nan mai zuwa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya An gaishe ka Mustapha Nasir Batsari. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka kammala tankaɗe da rairaya na yanki na biyu na wafu ko ifowa Union de Football West African na ƙwallon ƙafa na 'yan ƙasa da shekaru 20 an buga wasan karshe ne tsakanin Benin Republic da tarayyar nigeria state General Sani Kunce na bambarin mai inda tarayyar nigeria ta karkare Benin Republic da ci uku da ɗaya a wasan karshe Ƙungiyoyin guda biyu sun samu damar shiga kai tsaye a wasannin kwallon kafa na nahiyar afirka na matasa 'yan kasa da shekaru 20 da zai wakana shekara ta 23 a ƙasar egypt ko kuma misira duk da jamhuriyar niger a mako na 24 na wasannin kwallon kafa na super league professional a kokana football club ta arlet jara agades a can arlet tawa union sportive de la gendarmerie nationale usgn cibiyu da nema haka as sony dep ta sha kashi banza da uku a bambarin ya mai a hannun espoir ta zandar AS Nijelaka mai ta yi banza da banza da GS tawa a jerin yawan makin kungiyoyi kuwa ta farko da ita ce AS Nijelaka da maki 54 ta biyu AS Duan da maki 44 ta uku ita ce USGN e Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 42 ta hudu AS Garde National du Niger da maki 34 ta biyar Espoir ta Zandar da maki 31 ta shidda AS Police ta yi mai da maki 30 ta bakwai AS as fan ta mai da maki 38 ta takwas a kokana ta arlit jihar Agadis da maki 29 ta tara ita ce jeunesse sport ta tawa da maki 28 ta goma irana football club ta arlit jihar Agadis da maki 27 ta goma sha ɗaya a esoni da ta man da maki 26 ta goma sha biyu olympic football club ta iya mai da maki 23 ta goma sha uku racing football club ta iya mai da maki 22 sai ta goma sha hudu kuta sporting club ta bambarin birnin mai da maki 21. Idan muka leƙa a kasashen waje ko shi ko ɗan wasan kwallon kafar nan na kungiyar west ham united ta kasar birtaniya kurt zuma dan kasar faransa a yau talata ne ya amince cewa ya yi mari da shibiran magin gidansa dan wasan dai ya amince da tuhume-tuhume guda biyu da kotu ke masa yayin da kanansa yawan zuma ya amince da laifin taimakawa kurt zuma ya ci zarafin magen inda ya naɗe abin a wayarsa kuma ya aika ma duniya ta intanet tuni dai hukumomin shari'a na kasar birtaniya suka kwace magen guda biyu daga gidan zuma aka mika su ga wani kamfani mai kula da dabbobi na kasar birtaniya a yau talata ne kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta kasar ingila ta yi biki a titunan birnin na nuna nasarar da ta samu a wannan shekara ta bana ta kofin premier league ta kasar birtaniya wasa kuma ce teburin wasanni na kaka na wanda ya fi farin jini a duniya na kasar ingila ko birtaniya shi dai club din na manchester city ya yi nasara ne da kyar da su goshi gaban liverpool da tazarar maki daya kawai kungiyoyin guda biyu dai sun kai kankan ne har zuwa wasan karshe inda dai daga karshe manchester city din ta yi nasarar samun kofin na teburin premier league na takwas a tarihin ta haruna mamman bako na birnin kunne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kunne a jamhuriyar nijar masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. To binta kasar Rasha ta daɗa zafafa hare-haren da take kaiwa kan sojojin Ukraine a gabashin ƙasar ta Ukraine a yau dinnan talata a yunƙurinsu na kama yankin Donbass watanni uku bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya umarci sojojinsa su mamaye Ukraine da tsammanin zai iya gaggauta kwace ƙasar ya kuma hambare gwamnatinta. Yakin ya fi tsanani ne a biranen da ke ƙarƙashin ikon Ukrainiyawa irin su Severodonetsk da ke gabar gabas da kogin sivaski Donetsk da lanschan wanda ke gabar yamma ta yadda sojojin na Rasha ke ta dannawa daga sassa uku don su musu ƙawanya. Iran ta yi gangamin jerin gwano na biso a yau dindin talata a tsakiyar Tehran babban birnin ƙasar ga ɗaya daga cikin dogarawan juyin juya halin ƙasar. kanar Hassan Sayed Hodai, wanda wasu mutane biyu bisa babur suka harbe lahira kuma kwamandan dogarawan tsaron ya ce labudda sai ya ɗaukansa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin ibrahim garba da ya taya ni gabatarwa da daniel c brown da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku binta suleiman yaro da ke maku fatan alheri huta lafiya ma'asalam.